ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidul muhajirin inda muke haɗuwa domin karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai jima cikin waɗannan darare na wannan wata na wannan kwanakin wata mai albarka wata ramadan ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan rahama da gafara da yantawa da Allah yake yi Allah ya samu da kyau da suke dacewa mu da iyalanmu da zuriyarmu da danginmu da sauran musulmi damuwar da suke damu a sannan nan Allah na kawo mana cikin su Allah ya kawo ƙarshen su inna hu ala kulli shay'in qadir muna karatu a cikin suratul an'am mun tsaya karatun da ya gabata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 قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين المرسلين الله سبحانه mun sani tabbas. حقيقة na hula ya إنه لا يحزنك الذي يقولون lallai mun san yadda lamari yake tabbas yana sa ka baƙin ciki da damuwa allazi ya kulu na abin da su ke faɗa suna ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mawaki ce masa masihirci ce masa boka ce masa mara mai taɓin hankali ba wanda ba sa gaya masa sun karyata abun da ya aiko shi da shi yana ɓata wa annabi sallallahu alaihi wasallam rai yana sa shi bakin ciki haka Allah ya bashi labari tabbas mun san yana bata maka rai yana sa ka bakin ciki fa innahum la yukadzibunaka ka sani su ba karyata ta kaskeyi ba kai suke karyatawa ba abu jahal ya taɓa gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya muhammad la nukadzibuka ya kai muhammad mu ba ma ƙaryata ka mun san ka mun san yadda kake dare kawai abun da aka aiko ka da shi ne ba mu yarda da shi ba Allah subhanahu wata'ala yana faɗi fa innahum la yukadzibunaka ba sa ƙaryata ka dan sun san kai mu ƙaryaci bane lokacin da sahabban su ke hijira hijratul ula ila eh, habasha tafi zuwa habasha sarkin habasha da yake tambayan su yake tambayan kafirai da suka bi su shin dama kafin ya ce an aiko shi an san shi da ƙarya ne ga ta ina ma a alaihi kaziba shi tun da yake har ya kai wannan shekaru. ba a taɓa ganin ƙarya ɗaya ta fi ba ya kai shekara arba'in aka fara masa wahayi amma ba a taɓa ganin ƙarya ɗaya ta fito daga gunsa ba ma jarrauna alaihi kadiban ƙarya ƙwaya ɗaya ba a taɓa taɓa yi amma kuma da aka aiko shi sai kuma suna ƙaryata shi wannan yake nuna ba shi ɗin ba ne damuwarsu a'a su dai kawai bi ayatin lahi ya hadu. suna jayayya ne da ayoyin Allah ne Allah ya faɗi walakin nan zalimina sai su azzalumai mushrikai waɗanda suka zalunci kansu suke bautar wani Allah ba Allah ba bi ayatin lahi ya suna jayayya ne da ayoyin Allah amma ba kai suke karyatawa Allah ce wala qad kuzzibat rusulun min qabl hakika an kayyata manzanni tun kafin kai asabaru sai suka yi hakuri akan karyata wanda aka yi musu asabaru ala ma kuzzib suka yi haƙuri a bisa abin da aka ƙaryata su a kan wa'udu an cutar da manzanni kafin kai hatta a tahun na suka yi ta haƙuri har lokacin da taimakon ya zo musu kai ma ka yi ta haƙuri kawai har sai ran da taimakon ya zo maka za ka Allah subhanahu wata'ala yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sani cewa waɗannan abubuwa da suka faru sun faru kafin shi tun zamanin manzanni da suka shuɗe kafin Allah ya aiko shi na da Allah ya aiko shi ake karyata shi to an karyata manzanni kafin shi ko manzannin da aka karyata kafin shi su ma haƙuri suka yi an kashe wasu ma daga cikin su akwai manzanni da yawa da aka kashe akwai annabawa da yawa da aka kashe akwai annabawa da aka ƙaryata su su yi magana a fito filiya sai karya su fasabaru ala ma kuzzibu wa udu suka yi haƙuri akan abin da aka karyata su a kansa wa udu aka cutar da su wasu an sa musu abin an dake su wasu an musu rauni an yi musu komai don kawai sun kira mutane zuwa ga Allah haka suka ta hakuri hatta a tahun nasruna har taimakonmu ya zo gare su wala mu baddila li kalimatillah babu wanda ya isa ya canja tsarin Allah na zuwa da taimakonsa ga waɗanda zai taimaka in lokacin yayi don ka kai ma duk kare ka da suke ba wanda ya isa ya hana mu taimake ka amma sai lokacin yayi wala da kalimatin la na taimakon manzanni da yake yi ba wanda ya ce canja wani don ka duk abin da ka ga suke maka yanzu kafin taimakon mu ya zo ne amma dole sai ka yi hakuri ka jure wala ja na min ilmur mursalin hakika wani abu na labari na gaskiya game da manzanni ya zo maka an ba shi labarin annabawa annabi nuhu alaihi salam annabi adam alaihi salam annabi nuhu alaihi salam annabi hud annabawa annabi idris annabawan allah labarin su ya zo maka maka ka ji ka ji irin abun da ya same su kuma ka samu cikakken labari daga allah ana karanta kissoshin annabawa da manzanni a cikin alkur'ani a ji irin wahalhalu da suka yi ta sha tsakaninsu da al'ummomin su don ka Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam mun a rarrashe shi ya zama yayi hakuri akan ƙaryata wanda mushrikai suke masa wannan ba sabon abu bane abu ne wanda aka saba amma kuma nasarar Allah ta kan zo ta samu manzannin Allah idan nasarar Allah ta zo shikenan magana ya kare haka kuma ba wanda ya sai canja wannan nasara ta Allah din zuwan ta ba wanda zai hana ba wanda zai canja na وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Allah subhanahu Ya ce wa in kana kabura alayka i'rabu idan kuma har ya kasance bijire wanda suke maka ya dame ka to ba za ka tsaya ka saurari har sai nasarar mu ya zo ba hatta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana masa bayani wa in kana kabura alayka i'rabuhum idan bijire wannan ya dame ka ya maka girma ya maka kunci ka damu to fa in istata to in kana da iko an tabi biya nafaqan fil ard in kana da iko zaka iya shiga kogon dutse a ƙasa nafaq shine dutse a fafe shi ya tafi to in zaka iya ka shiga kogon dutse a ƙasa aw sullaman fis sama ko kuma in zaka iya ka kawo matakala fis sama ka tafi da shi sama kai ta takawa ka tafi fata atiyahum bi aya kai ka zo musu da aya in ya dame ka dole suna ta ce maka ka kawo aya kana ta tunanin ka inda za ka yi sai Allah yake gaya masa yanzu da babban murya wa in kana kabura alayka i'raduhum to in kuma har bijirewan su ya dame ka ne ya saka cikin kunci ka kasa eh, hakuri to fa in istata in za ka iya an tabbata riya nafaqan fil ard ka kutsa ka shiga kogon dutse a ƙasa ko kullaman fi sama ko ka taka matakala ka hau sama a ta'tiyahum bi aya to ka zo musu da aya inda kai ka za ka yi ba za ka jira ba to ka je ka yi ka duba Allah subhanahu wa ta'ala magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan yana nuna duk inda mutum yake kawai in ya sallama ya sallama wa Allah ɗari bisa ɗari ya jira kawai aikin Allah ya jira tsarin Allah ya yi imani da Allah ya yi tawakkali ga Allah cikin komai annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi hakuri qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulu wa laqad kuzibat rusulun min qablika sabaru ala ma kuzibu wa ubu hatta atahum nasr ma annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sa yana tashi saboda suna damun sa don su ba san Allah kamar yadda Allah ce la'allaka bashi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini wato kai ka ce zaka halakar da kanka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai don kawai ba su zama muminai ba ba wani aiki gare ka illa isar da sako in ka isar da sako kenan in ba su yi imani ba ya rage nasu kuma yasa kake damun kanka ka shiga kunci kai ta damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ka kawo mana aya wannan yana shiga kunci yana damuwa Allah bai turo ayan ba shine Allah ya so in har hakan ya maka damuwa ya maka girma ka shiga kunci ba za ka iya haƙuri ba to idan kana da iko bismillah ka shiga hafiffen dutse ka shiga cikin kogon dutse a ƙasa ko kuma ka hau sama da matakala ka kawo musu aya Allah subhanahu wata'ala ya ce walau sha Allah da Allah ya ga dama da jama'ihum ala huda da Allah ya tara su akan shari'a haka Allah ya san wanda ya cancanci shari'a Allah ya shiryar da shi wanda suka cancanci kata da halaka tun da can ko an aiko manzanni ko ba aiko manzanni ba ɗabi'ar halittar su cewa su tafi ne haka Allah ya su don haka Allah subhanahu wa ta'ala inda ya ga dama duk sai taro kowa akan shari'a don haka ba sai ka sha wala ba amma tun da har ka ga Allah ya tsida bai kawo musu abin da suke so ba ba dole sai an kawo a lokacin da suke so don haka kai ma sai kowa ya haƙuri ya bi ya jira Allah subhanahu wa ta'ala wannan ke nuna Allah shine al-malikul qahhar shine mai mulki wanda yake gagarau kowa duk nan da mutum ya kai to sai ya jira shi sai an jira tsarin Allah sai an yi haƙuri da abin da Allah ya tsora mutum Allah ce fala ta kunan na minan jahili kar ka zama daga cikin jahilai ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda in suka sa abu a gaba kawai sai su ga wai dole sai abun ya faru a yanzu mun yanzu misali mutum yana addu'a ko yana jira dole sai abun ya faru a na roƙi Allah na roƙi Allah ma har jahilin nan yadda yake a'a ka roƙi Allah ka roƙi Allah sau nawa ba sai da jarin ya sauka fara da kunsa hato yanzu ne sai ya zuwa Allah goyi ko kuma ka yi kaza ai kawai ka ci gaba da addu'a Kai ta addu'a ko jarin ya karu in Allah ga ba ta jarin bane za a daga ka wani abu ne za a daga ka da shi kuma ya fi jarin alheri a gurin wani sa'i kuma kaza ne da dawo mutum kawai sai ya ta addu'a ba ba sa Allah lokaci ko in ka yi sa'a daga roƙa sai abun ya faru shi kenan fa da. Kuma babu addu'ar da za ka yi da ta tabbata a tsarin shari'a kuma ka bi zuban addu'a face da izinin Allah Allah ya karba amma da ya karba yanda kake so ne za a yi ko yanda yake so za a yi yanda yake so za a yi ai burin ka kawai ka ga abun gobe da safe da iya hankalinka na wannan ba kama san alkhairi ne in ka samu abun gobe da safe ko in ka samu a'a a ga abun tukunna sai baɗi Allah ya san can ne fi alkhairi sai kuma yanzu kawai kake so in ka samu kai kana kawo kafi ka matsala Allah kuma ya san da zai baka yanzu matsala ta karu sai kuma a ganin ka in ka samu abun nan yanzu wani yanzu gani yake in dai ya samu kaza yanzu ya fita matsala Allah kuma ya san in abun nan ya samu yanzu matsala ta karu za ka sai jinkita sai baɗi ko sai shekara biyu ko sai wani abu yanda Allah yake so haka za yi kuma yanda Allah yake so nan shine alkhairi ga mutum ko mutum ya gane ko bai gane haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shiga damuwa saboda ina ta ce masa a'a kai ka mana ka kawo aya mana in kai manzo ne i kaza mana ina ta ƙaryata shi shi kuma tsoro yake me yasa waɗannan mutane suke ƙaryata Allah ba sun san halakar da suke shiga sun san bala'in da suke jawo kansu shi yana son mutane su yi imani da haka su kuma suna ta'addanci ne Allah subhanahu ta'ala yake masa to in kana ganin cewa ka matsu sai ayan ta zo bismillah je ka dauko ayan da kanka ka kutsa cikin fafe wani rami abin da dutse ka shiga cikin kogon dutse ka tafi a ƙasa in a ta ake ɗauko ayan ka je ka dauko in kuma sama ne ta sala ka hau ka kawo aya ai da Allah ya ga dama da tuniya tara su ma akan shirya ba sai kayi ko nan min al jahili ya kai zo sallallahu alaihi wasallam sai ka zama cikin mutane waɗanda suke yanda suke bisa jahilci shine yadda mutum yake so abu ya faru ko kuma mutum kawai saboda ya damu yaji cewa kawai damuwar ta kauce a lokaci guda ya roƙi Allah ya roƙi Allah amma ta na a'a ya roƙi Allah sau nawa ta kirga shekarun mutum ma ko tun da aka haife shi ke roƙon Allah ya shekara ɗari yana yi Allah sau nawa da ba a yi taɓa sau gori ba shi yake wa mutane gori ba dai mutane su gori eh, na yi kaza na yi kaza ka yi kaza wa wani ba amma in wa Allah ne ba a littafi na yi kaza na yi kaza sai wanda yake bai san Allah ba shine fala ta kunan na minan jahilin haka zama cikin wanda ba san Allah ba mana ai kai ka riga ka san Allah ba ka san Allah sai abun da yake so ne yake faruwa ba kuma shi lokacin da ga dawo to fala ta kunan na minan jahilin ka daina damuwa kar ka zama cikin irin waɗanda ba san Allah ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah zaka ce Allah ya faɗakar da shi ya faɗakar da shi cewa kar ya zama yana aiki irin na wanda ba san Allah wanda bai san Allah ba ne yau yake faɗa kuma wai yau yake jin abu kuma wanda bai san Allah ba ne zai yi tawakkali ga Allah an jima kuma ga kamar abun bai yi ba bari ya kama wani wani dabara duk wannan rashin sanin Allah amma wanda ya san Allah yake da yaqini da Allah subhanahu wataala baya ja da baya baya gudu baya ja da baya in an ce Allah Allah ke wanda ya san Allah ke na'am إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون الله سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون waɗanda suke jin maganar Allah su gane inda ta dosa su fahimci Allah suka san Allah to su kan su ne suke amsa kiran Allah in an kira su idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce a yi ya ce a bar kaza waɗanda suke jin maganar Allah ji na karɓa ji na gaskiya da kunne da basira da zukatansu da tunaninsu sun mai da shi zuwa ga sauraron maganar Allah to su waɗannan su suke amsawa idan an kira su wal mauta Ya ba su tattu matattu anan aka ce an ambaci matattu amma ana nufin mushirkai domin me yasa mushirkai Allah ya ambace su mauta saboda a mace suke duk mutum mai shirka to maciccin zuciya gare shi da ka a mace suke don haka ce Allah ya ce wal mauta malamai suka ce wal mauta ay al mushrikun yab'athuhumullahu Allah zai taso su tashi tashin kiyama amma ilaihi yurja'un sannan zuwa gare shi za a dawo da haka almauta nan ce matattu ana fassara wa matattu amma ma'anansa mushrikai masu shirka Allah subhanahu wa ta'ala zai da su domin mushrikai masu shirka su suna rayuwa matattu ne don ba su da amfani a doron kasa duk mai shirka da Allah ba shi da amfani a doron kasa haka Allah ya la'akari cewa su matattu ne ba sa amfanar da kansu ma balle su amfanar da wasu وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا mashirkai masu ƙaryata manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam masu bautan gumaka suka rinka cewa laula nuzila alayhi ayatun min rabbi me zai hana a saukar masa da aya daga ubangijinsa wai ba aya ta alqur'ani aya irin wanda aka bawa annabawa da suka shuɗe annabi Musa alayhi salam an bashi sanda wanda in ya jefar da ita sai ta zama mace tana mutsutsuku tana tabbatar da mu'jiza cewa lallai shi ne zan Allah sannan annabi Salih alayhi salam an bashi taguwa wanda suke tabbatar da cewa shi manzon Allah ne aya ce da su annabawa annabi isa alaihi salam an ba shi aya yana addu'a ce ya taso yana warkar da wanda ba shi da ido yana warkar da wanda ba shi da yatsu yana mace ce duk wannan ayoyi sai suka ce shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a saukar masa da aya waɗanda aka saukar wa aya da can sun imani ne da aya ce ba su imani ba Mutane annabi su da aka saukar musu da aka tabbatar musu da taguwa ita ce aya su suka nema amma da ta fito kashe ta suka yi kuma ita aya in mutane suka roƙi a kawo ta in aka kawo ta in ba su yi imani ba za a halakar da su Allah subhanahu ta'ala da yi nufin halakar da al'ummar alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba su da hayayyafa har zuwa ranar tashin kiyama da su za a kare rayuwar duniya su ne al'ummar karshe to don haka Allah subhanahu wata'ala bai saukar da aya ba saboda ai ayan ba ta sa a yi imani waɗanda suka shuɗe man al'umomi da annabawan su sun roƙi annabawan a gaya wa Allah aya ta zo an gaya wa Allah ta aya ta zo su yi imani kisa Allah da kansa yace wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al ba komai ya hana mu aiko ayoyi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai don kawai waɗanda suka shuɗe na farko da aka tura musu ayoyi sun karyata ba a ce na samudan na ƙwata rubusirata muka ba wa samudawa taguwa ido da ido suna gani amma ina suka karyata zalamu biha suka zalunci suka zalunci kansu suka kashe ta Allah ce wa ma nursilu bil ayati illa takhwif ba kuma yake samu aiko aya ba dama sai don razanarwa in aya ta zo sai mutane su gane eh lalle wannan manzon manzon Allah ne kuma in suka karyata wannan aya tunda sun nema ta zo to fa za a samu bala'i amma haka bai amfani ba ya aiko mutane aya su karyata a halakar da su a aiko aya su karyata a halakar da su su ma al'umma ne sallallahu alaihi wasallam in aka saukar musu da aya suka karyata za a halakar da su haka shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a basu kawai qalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbih suka ce to a saukar masa da aya mana irin ayoyin annabawan farko su tambaya mana annabawan farkon sun yi imani ne al'ummar su sun yi imani da aka aiki haka muna laula nuzila alaihi ayatu min rabbi qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya kaje mu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle allah yana da iko da iya saukar da aya walakin na aksarahum la ya'lamun da dai linjayen su la ya'lamun ba su san allah ba ba su ma san alaka da ubangiji ba su san matsayin allah ba allah yana da iko akan komai ba su san haka ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya rike ayoyin da shi ya fi sauri tun ba wa halakar da al'umma bisa kafirci don da zaran aya ta zo sun ta manzo bayan an ba shi aya halakarwa ne shi nan an mutu cikin kafirci Allah ya kiyaye na'am وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض babu wata dabba a doron ƙasa wadda take motsi ta dubu a dabba ana ambaton ta dabba ne da annaha ta dubu min makanin ila makani tana motsawa daga wannan gurin ta kuma wannan guri inama abin wanda duk yake tabib yana motsawa daga guri zuwa guri ya zama dabba amma sai dai akwai mutane da jumme mai motsi yana karkashin dabba wanda Allah subhanahu wataala ya halitta to amma dabbobi waɗanda suke ake ce musu dabbobi bisa sanin mutane su ne dabbobi to babu wata dabba a cikin ƙasa kowace irin dabba ce wala ƙwa'irin babu wani tsuntsu a doron ƙasa da Allah ya halitta ya tsiru bi na haihi wanda yake tashi da fuka-fukansa guda biyu illa umamun amsalukum a ce su ma al'umomi ne kamar ku akwai shanu baka ce shanu gaba ɗaya al'umman shanu shanu ne ba za a shigar da jakuna cikin shanu ke sunan su shanu ko sunan su jakuna jakuna zalla sunan su jakuna kuma ko a ina kaga jaki a duniya a al'umman jakuna suke sai shanu duk inda suke a duniya a al'umman shanu suke awaki duk gaba ɗaya jinsin awaki awaki ne ko a ina ka gansu a duniya wannan akuya ce wannan taure ne haka umamun ne ku. kamar yadda muke al'umma wannan al'umman gombe mutanen gombe ne mutanen gombe sun zo in aka kuma kabilu kabilu a ce wa'innan terawa ne wa'incan bolawa ne wa'incan fulani ne wa'incan kaza ne aka wa'innan tsaye da dabbobi su ma fa illa umamun amsalu babu su babu wata dabba a doron kasa da suke yawo ce al'umma ce kamar su kuma suna magana da junansu kuma suna fahimtar juna da ayyukansu ba ka ganin suna suna hayayyafa akwai maza akwai mata a cikin su Allah ya sa musu gariza maza su gane su ne maza mata su gane su ne mata ba ka ganin uwayensu suna tausaya wa ƴaƴansu da suka haifa za ka ga cinkiya tana dukan ɗan wata in yazo zai ci kaza zai ci dusa amma in in ɗanta ne sai ta jawo shi da ka duk abun da ɗan adam yake su ma umamun ne amsalu kaji za ka gansu sun taru da kaji yan uwansu kowace dabba in ta shiga cikin dabbobi yan uwanta irinta sunan ta san cewa wannan al'umma ta ce haka al'ummar raguna al'ummar tumaki al'ummar jakuna al'ummar dawakai al'ummar shanu al'ummar raƙuma dukkan waɗannan illa umamun amsalu idan aka je jeji ga birnin lokacin ga zakuna ga damisa zaki ya san jinsin zaki waɗannan su ne zaki in yana farauta a daji yana iya kashe kowa ba ya kashe nasa jamisa sun san waɗannan gada inda suka ji motsin zaki guduwa kawai suke yi amma su da su za ka ga suna guduwa saboda umamun ne amsalukum mu al'umman gada ne ku zo mu gudu ki su gudu amma zaki shi ya san shi zaki ne sai zo ya kashe su gada sai baro 'ya'yansa don su kaga shi ya san al'ummar zaki damisa al'ummar su damisa ne kuraye su ma kuraye duk gaba ɗaya da kuke ganin sunan illa umamun amsalukum ba ce su ma al'ummomi ne Allah ya san waɗancan kuraye ne wayancan bakuna ne wayancan damisa ne wayancan kaza ne haka za fa'il dukkan tsuntsaye da suke tashi da fukafukansu illa umamun amsalukum fa ce al'ummomi ne misali kowaɗanne suna communicating da juna ta hanyar da Allah ya tsara musu ya kace ga angulaye jinsin angulu ne su jinsin kurciya kurciya ne jinsin tattabaru tattabaru ne idan ka kalli tattabaru su kadai za ka ga zallan su ne umumin amsalu suna communicating yaya ake da safe su haɗu a guri ɗaya kuma su dinga tashi suna tafiya tare bal bela za su kura daga wani gari zuwa wani gari suna tafiyan kilomita dubu shamuwa suna tafiyan kilomita dubu wasu tsuntsaye suna tafiyan kilomita dubu biyar wani lokaci can ina karantawa a amurka a wani yanki na amurka wasu tsuntsaye sun yi suna ta a wannan bangaren suna nan kawai sai aka ga suna ta yin wani gefe gayya gayya na wannan tsuntsun sai da ya zama ba ko tsuntsu ɗaya irin wannan jinsin tsuntsun a wannan yanki jiha ce guda duk suka ƙaura suna ƙaura da kwanaki aka yi wani bala'in iska a garin duk wasu bishiyoyi da sauran abubuwa duk sai da Allah ya kifar da su bayan kaman kwana hamsin sai suka sake dawo to haka illa umul amsalu wata rana kuma lokacin muna yara a ne mun je can ke tsallaken kwarin can wajen taurari nan a yanzu sun zama gari eh, muna tafiya sai kiga wasu birnuka da ya guda da suka gamu sai suka razana muna tsoro suna tsoro ke eh, suka kama gudu suna gudu akwai wani takadari a cikin eh, abuna matasan mantam ya dan ce mu shekara abuna je ta gaban su can muna ji sai shugaban dililukan da yake gaba sai dan magana hmm, duk sai suka watsa suka ba wa'annan suka yi can wa'annan suka yi can wa'annan suka yi can shi kuma sai bisa shi ke illa umumin amsalu a yana kare al'ummarsa yana ba su umarni haka babu duk ɗan adam kawai an ɗora shi ne yana morewa don ya ji daɗi yana abuna inda zai dubi tarihin kuba da daɗin nan al'umma ce abuna idan ana maganan kishi da mutane suke da shi ko maza ko mata gada ba wanda ya kai gada kishi a university nan a zuna university dsp an yi gada mata ashirin da takwas shi kaɗai ke zagaya duran da mace ta aiki namiji ba zai kwana ba zai zai kashe shi daga ɗaya ta aiki namiji to zai zai kashe shi ba zai kwana ba ya amma in ta aiki mace shi kenan kawai har sai duka zama sun kusan arba'in shi kaɗai ne namiji a ciki illa umul amsalukum dukkan dabi'un da dan adam yake da suna nan kala kala yanzu zebra wannan eh, wannan eh, me yake da suna da hausa jakin jeji din nan kana ganin zanen jikinsu babu wanda zanen sa iri ɗaya da na ɗan uwansa duk duniya tun da ake halittar su kowa zanensa daban ka gama zuwa musu ido ba za ka taɓa ganin zanen su iri ɗaya ba kowa zanen sa daban ne tun da Allah ya yi ina umumun amsalu haka Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗi wa min dabbatin fil ardh wala fa'irin ya tsiru bi janahi duk wasu tsuntsaye ko a waya ko a TV ko a wani abun nan kaga tsuntsu wani irin ado da Allah ya masa kai kanka sai baka shawa halansa kawai kaga can an diga kore can an diga yalo can an diga kaza kawai na je shi kuma yana tare da jinsin sa a can suke rayuwa wasu dabbobin a cikin ruwa wasu dabbobin a cikin daji wasu a gurin sanyi wasu a gurin da ba ruwa ko ina Allah subhanahu ta'ala yayi yayi halittar zaka wa ma min dabbatin fil ard wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalu kowanne jinsi wani zai iya kashe wasu dabbobin don jinsin su su yi amfani da shi kai nan sun ga wannan sun gudu saboda sun san ba jinsin su bane ba al'ummar su yake ba to haka tsuntsaye wancan tsuntsayen wani tsuntsun yana cin wani tsuntsu sannan Allah ya musu baiwa tsuntsu yana sama yake ganin abincinsa a cikin ruwa saboda kaifin ido da Allah ya musu kai sukan kamo halittun cikin ruwa ko kwado ko wani abu yana saman sama kilomita sama da dubu biyu kin ya hango kwado zai zo cikin karamin lokaci zai dauke shi kuma kuma sama ya kuma mun amfani da duk farautan da muke yi a'a da tsare-tsaren da muke neman abinci su ma haka suke yi wa ma min dabbatin fil ardi ala qa'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalu zuwa neman abinci zuwa neman kaza a'a wannan harka duk abun da muke yi na harkoki suna nan suna yi in ka duba wani harka ya fi namu gara ka duba gara gara idan tana tafiya ba mai saba wa shugabanta idan za ta tashi gara sai an shirya za a gaya wa kowa a cikin al'umma a kwamitin kowa sai ya san cewa gobe za a ƙaura idan suka tashi suka kama hanya Allah subhanahu wa ta'ala yana bada labarin gara a cikin alƙur'ani ba gara ba kudan zuma kudan zuma idan za su ƙaura sai yi communication da kowa ya san za a kaura Allah yana bada labarin sai ce wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun kudan zuma idan tana tafiya dutse baya tare mata gaba in dai suna tafiya da shugaban su sun yi tawaga suna tafiya bu to duk abin da ya tare musu gaba inda shugaban ya ya sa kansa to za su wuce akwai ɗan adam da yake wannan har su Allah ya hore musu sannan in suka zo za su zauna a guri su kama ba sa cin abinci mummuna kudan zuma tacaccen abinci kake ci yawanci ta fi kare sabon huda yasa yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwani fihi shifa'un linnas saboda abun da take ci kan adam ba zai iya samo shi ya haɗa shi ba ita in ta je za ta ce hudan wancan bishiyan da hudan wancan bishiyan da hudan wancan bishiyan in ta zo ya sa ɗan adam zukudan zuma zuma magani wani ya zo yana gudawa aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku bashi zuma aka bashi zuma kawai sai gudawa ya karu suka dawo yace ku je ku bashi zuma suka bashi zuma sai gudawa ya fi na jiya suka sake dawa yace ku je ku bashi zuma da suka zo ai tsurewa sai wuce duk inda ake tsammani suka ce ya rasulullah zuma ba ta yi waye a ah, Allah ya yi gaskiya cikin bawa cikin mutumin nan ya yi karya sai da aka duba sai aka ga ashe lokacin da ake bashi zuman nan gurɓata cutan cikinsa yake ƙara yi kawai yana ƙara zubowa da shi ciwon da yake ƙara zubowa sai gudawan yana ƙaruwa sai da ya zamanto a nan sulala sai yana cewa su bashi zuma sai da ya zamanto cikinsa duk ciwon ya wanke tas ita ne bayan gida kudan zuma idan ta zo in ta zo ce ya sun jira shugabansu ya shiga aikinsa sannan kowa yake komawa ya a inda zai tsaya idan aka tare duk matasa in aka wayi gari kudan zuma duk matasa sai sun fita neman abinci duk matashin da bai fita neman abinci ba in aka je aka dawo to za a kashe shi to da bai da amfani a al'umma ɗan zauna gari banza babu zauna gari banza a gurin gudan zuwa ba babu ɗan zauna gari ba bai je karatu ba bai je kaza ba bai je sana'a ba an ba, a ina Allah subhanahu ta'ala yayi waɗannan dukka, kuma min dabbatin fil ardi wala qa'ilin yaqilu bi janahihi illa umamun amsalu zara babu wani mai mulki da yake da security irin tsarin da gara da shi wanda kusa ya yi kama da wannan a najeriya shine janar sanya wa shi allah ya ɗauko tsarin security irin na gara kusa ran da ya rasu waɗanda suke bila suke ba da labari wa waɗanda suka ba mu labari cewa an ga wasu irin sojoji da jami'an tsaro suna fitowa waɗanda jami'an tsaron cikin bila ba su san da su ba sai ran da ya rasu to haka gara take tanaji ta ajiye security ke saboda haka araba Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani Allah yana ambaton tsun kwari a cikin alkur'ani ta dauka wasa ne ko da ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi haihu. illa umamun amsalu face al'umomi ne daban daban daban daban misali auna da kajin gidanka wani sai zuwa musu da kaga ikon Allah Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wanda babu wanda ya kai shi zurfafawa wajen duba ayoyin Allah a jikin dabbobi Idan dabbobi suna tafiya ka lura da su idan jinsin tumaki suna tafiya ko da naka ne ka ga yadda suke jeruwa ka ga yadda uwar garken gidan take a cikin dabbobi ka duba matsayinta in suna tafiya haka ga girman manya haka ga babu rashin kunya sannan idan ɗaya tana da illa a cikinsu ka lura da garken dabbobinka ba za ka taɓa ganin sun dawo in dai ba mutum ne ya raba su ba sun dawo gida gaba ɗayansu wannan ne illan ba ta dawo tare da su ba za ka gani saboda duk inda suka yi tafiya za ka ga sun tsaya su ya su za su tsaya sai ta iso su ba da illa a kafa ba ta iya tafiya kamar nasu inda duk suka tafiya daidai wani lokaci za ka ga ba wanda yake ce musu kuma dukkan su za su tsaya dan suka tsaya sai ta iso su sai sai su kama hanya suna tafiya suna tafiya shi za ka ga dole sun dawo gida ga baya. in ka ga ba ta dawo ba to wani ne ya tsare ta ko mutum ko ne haka wani dabbatin fil ard wala qa'irin da bi janahihi illa umamul amsalu duba balbela ka duba kaza da sauransu akwai tsuntsun da yake zuwa afirka daga amerika lokacin da in Amurka ta yi masa zafi baya yin koyi a can ya yi tafiyan kilomita dubu biyar kuma yana sensin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ƙarfin senso yakan ji cewa yanzu Afirka an yi ruwa kawo wasu ganyayen bishiyoyi inda ‘ya'yansu za su samu abinci kafin su girma sannan kuma akwai security sai tafiya na kilomita dubu biyar yana tafiya a jeji yana tafiya a jeji kuma da zai je ya koyi idan suka je zai je ya yi sheka kenan sai zauna idan ya yi koyi ya yi fata ‘ya'ya to kafin nan ko suna girma suna girma shi kuma ya sake sinsin in amurka za ta iya komowa ko kuma wani yanki a duniya wani iya tafiyan kilomita dubu biyar ko sauro ba ka ganin sa kilomita sauro yake yi na baya da biyu sauro yana tafiyan kilomita nawa tsawon kwanakin sauro kana nawa ne wa'in ba da jini a cikin so duka wa'innan da lifestyle da sauransu na na na ƙwari da tsuntsaye da sauransu duk gaba daya illa umamun amsalu sauro ya san namiji ya san ta mace idan ka lura akwai akwai professor yorio na taɓa nazarin sauro lokacin da za je PhD yana nazarin sauro shi ƙwararre ne a ɓangaren sauro yana da research a ɓangaren sauro a cikin gwamnati ruwa so na same shi muka yi aiki na wani lokaci da a kan sauro haka in naga sauro ta mace kan gane da kwanciyan sauro da tsayuwan sauro duk sauron da kan shi yana tsaye kan kafafunsa ainihin gidi amma ga sauro ya tsaya har jikinsa ya taɓa bango haka a wannan ta mace yawanci haka abu na eh, eh, eh, illa umamun amsalu dole sai ka yi bincike ka karanta kaza ka yi kaza in wannan ne da kake sha'awa amma Allah ba zai ambaci sauro a cikin alkur'ani sai kawai ya tafi a banza ba a taushe yasa aka abu nan na zaɓi kwari guda shida da Allah ya ambata a alkur'ani nake so ne PhD a kan a lokacin a wancan shekaru 2011 eh, saboda haka me yasa Allah ya ambace su waɗannan sau kwarin guda shida me abun bincike a kai me abun da za a gane a kai wanda da nan ne muka so bincike gane maganar tautau gizo-gizo a ma asalin intanet ba ku jana ce mata gizo-gizo ba a gizo-gizon aka gani aka kirkiro intanet wanda ya fara research ya gano intanet daga yaren gizo-gizo ya gani. ni yanin gizo-gizo Allah subhanahu wa ta'ala ce wa inna awhana al-buyuti la baytul ankabut kika ne mafi raunin gida to babu kaman gidan ankabut ko bukka ne a jeji aka yi ta tana da karfi amma gidan ankabut daga iska ya dan motsa zaka ga yana motsi kuma a cikin sa zaren da yake ginin yake fitowa zaka ga yana zagawa ba ma gini shi kadai yake gina gidansa zaka yana zagawa yana zagawa yana zagawa gidan yake ginawa amma in kana neman gida mai security wanda yake da sensor daga jikinsa shi an karo in dai wani kwaro ne wanda zai cutar da shi ba zai kama shi da wannan gida abun da yake tracking cewa ga enemy yana dosowa a jikinsa yake to shi yasa tun da shi an kabu za ta gan shi a nan amma in matsala ta zo wa gidansa a can yakan gane to da nan ne aka samo shabaka al'ankabutiya shine yanin gizo-gizo shine networking kenan globalization su ne abubuwan da aka abu na jinsu suka yi wannan duka Allah subhanahu wataala ce ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalu saboda ga wa'ina abubuwan duka Allah subhanahu wataala bai yi su kawai bai yi su kawai kuda in kana duba kuda tururuwa ta nazari kan tururuwa sai ta ba su mamaki yadda tururuwa take abun nan Allah su wata ya ambace ta har yayi sura suratul nan duka kana tsammanin wasa ne ha ina da duk ba wasa a eh, saboda haka Allah subhanahu wataala yayi waɗannan abubuwa da halittu shine ke gaya mana anan shi yasa suratul an'am tana nuna mutane abubuwa na kusa da su wanda zai sa su gane Allah shine Allah Allah shine Allah jalla jalalu wa taqaddasat asma'u ba kawai mutane sun dauka kawai su ne kadai suke ta abu na a kalli abubuwa kalli halittu kalli halittun Allah in ka kalli halittun Allah a kalli ya ka wani kawai duk duniya ba mai yatsa irin ta dan uwansa kan kuɗin kawai ake abu wanda ya gano ya discovering scientifically cewa abu na tamfirin ashe daban-daban ne shekara nawa ne ba su shekara hamsin ya gano wani yake gano cewa ya kamata kamfuri mai yake iya bambance mutane daga mutane ya fi shekara hamsin yake bambance a ce a ah, ɗan wannan tuntunin alƙurani Allah ya faɗa bala na ala an nusawiya banana eh, mu muna da iko Allah subhanahu wataala ayahsabu al-insanu an lan naj'a ba za mu taro kasusuwansa bane ranar tashin alkiyama yanzu idan mutum ya rasu ya diddige Allah ce yana tsammanin ba za mu iya taro sa ba yanzu wanda suke cikin kaburbura wannan kabari wannan kabari wannan kabari su suwa sun diddige in aka yi tashin alkiyama ana tsammanin kacin wani za su gaure da na wane har Allah ya kasa warewa shi yasa Allah subhanahu wataala ce hasabul insanu an lan najma'a ibama wai mutum tsammani yake ba za mu taro kasusuwansa ba sai ce bala wallahi za mu taro kasusuwan mutum qadirina mu masu iko ne ala an nusawwiya banana mu masu iko ne kan mu daidaita banana ko tamfrin basamat kenan basamat shine tamfure na uwa daban na ɗa daban na mahaifi daban na ɗa na ɗa daban na miji daban na mata daban na wa daban na ƙani daban duk gaba ɗaya kowa nasa daban ne da na ɗan uwansa wa'innan zane daban ne na kowa yasa duk inda ka duk ƙasar da ka je tamfurin ɗin ka za a ce kasa sai kenan in kasa wani ba zai taɓa sawa ya zama irin naka ba to shine Allah ke nuna taso da mutane tashin a hatta kamannin da tamfurin ba su da shi da juna to wannan ma za mu taro shi mun san nawa ne da nawa ne da nawa ne za mu haɗo shi mu sha da ku ku tsaya a gaban Allah a yi sai وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه illa أمم أمثال ما فرطنا في الكتاب من شيء Allah ta bamu bar kawai ba a cikin littafi ba mu ce kuna da ido ko mu kyale kuma ba sai da muka mana gashi Allah ya faɗa ta magana yanzu a gayyato a abunan masana ilimi a wannan wuraren a samo abuna eh, yan zoology a kawo da sauransu in ana maganan ganyaye da biyu a samo yan botany su zo su yi magana a samo a za su yi mamaki yanda ɗan adam ne fatar jikin ɗan adam a samo yan anatomy su zo su maka magana a kan fatar jikin mutum ka ga yadda za su baka mamaki ana gaya ma sai ka ga kaman ba kai bane haka Allah ya tsara ka don ka ji daɗi ka rayu ka bauta haka ma farra kan kawai cikin littafi sai mun ce karanta alqur'ani ya ci gaba da nazari ilimin muka musamman na halitta zai gane Allah shi ne Allah saboda haka Allah subhanahu wata'ala babu abin da ya zai komai ya bayyana a cikin littafi kuma ila rabbihim yuhsharu ana duka waɗannan halittun ila rabbihim yuhsharu zuwa ga ubangijinsu za a taro su daga tsuntsu zai a jeji suke ta duniyan jeji idan kana tafiya a jirgin sama wani sa'i jirgi zai tashi a yi tafiyan awa goma sha takwas a kan ruwa kuke tafiya yasa za a yi tafiyan awa hudu a kan ruwa kuke tafiya misali ka tashi daga jidda za ka je cairo kawai daga ka tashi kun miƙe kan ruwa ne in kai kun sauka a kan ruwa sauka ne to haka wasu gurare a duniya za a yi tafiyan awa goma sha takwas sannan wani sa'i yanzu kana tafiya a asia ka yi tafiyan awa shida a kan kogi sa'i kuma ka yi tafiyan kusan awa goma a jeji zalla ne kawai ka je tafiya suwaye a wannan guri Allah shi sun inda ya ji duk halittun Allah ne a guri haka rabbi ila sannan zuwa ga ubangijin su za a taro su ranar tashin alkiya duk waɗannan bambance bambance da zakuna da shanu da tumaki da jakuna da raƙuma da kowane irin dabba da mu mutane da kowa kowanne sai an taso shi da aka tashi za a taso da dabbobi Allah subhanahu ta'ala zai tada dabbobi domin ya yi musu hisabi shi ne summa ila rabbihim yuhsharun Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku me da hankali kar ku yadda kar mutum ya tafi da haƙƙin wani Allah zai taro har ta sai Allah ya yi hisabi tsakanin akuya alƙarna wacce take da ƙaho wacce ta soki akuya wacce take ba ta da ƙaho aljama'a wacce ba ta da ƙaho akwai wadda ta doki yar uwarta amma ba ta da ƙaho wannan kuma ta doki ta tana da ƙaho ta soki jikinta ranar tashin aljama'a sai Allah ya yi hisabi kafin a ce musu su zama ƙasa to ina ga wanda ya ɗauki kudin wani kuma wannan fa a wurin cin dusa kuma su dabbobi ne sai sai an musu hisabi ranar tashin alkiyama kuma ila rabbihim yuhsharun sannan zuwa ga ubangijin su za a taro su ranar tashin alkiyama to tun da za a taro mutane za a taro dukkan halittu zuwa ga Allah zuwa gaban Allah subhanahu wataala sannan a yi hisabi me yasa mutum zai tunanin zaluntan wani na za a yi hisabi ba bukatan zalunci ba bukatan ha'inci ba bukatan rashin gaskiya ba bukatan cin amana da kawai mutum ya kiyaye tsakaninsa da ubangiji yana mai tauhidi yana mai tsayuwa yana kiyaye amana da ta hau kansa ya iyawa kana kasuwa ka cuci wani kana sana'a ka cuci wani ko kana aikin gwamnati ka cuci talakawa ko kana kaza duk wannan ba bukatan su Allah subhanahu wataala zai yi hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahabbai lokacin da suke ta ya rasulullah baka hutawa yace ta ina zan huta bayan Allah ya halicci abu ya ba mala'ika Israfil ya dora akan bakinsa fatun goshinsa sun tattare jijiyoyin goshinsa sun sun fatun sa sun tattare jijiyoyin sa sun budu ya zuba ido yana jiran umarnin Allah kawai hura yana hurawa kowa ta zai shi tun da aka halicci kafin aka bashi a haka yake ready amma mu ina kawai mutum bai taɓa tsammani ma zai mutu ba wani haka za ka ga in yana ya san zai mutu amma ya manta idan ka ga mu'amalar mu za ka san cewa an manta mutuwa wanda yake tine zai mutu kuma in eh, kowane lokaci mutuwar tana iya zuwa to ai ya kamata ya zama yana daidaita abubuwa ya daidai gurgudu ana nisantan zalunci ana nisantan ha'inci ana nisantan handama ana nisantan kutsawa ya kamata mutum ya rinka ja yana tattarewa yana ragewa kana ƙara shekaru kana tattarewa kana ragewa kana tattarewa daga rayuwar duniya ba bajewa to akwai inda in aka je yanzu in dare yayi ba na dewa mutu yanzu muka tashi a nan akwai da zai zauna dare yayi kowa zai koma gida Na to yanzu sai a samu abin aka zuba ana cikin da tabarma a lokacin nadewa ta saboda ka rayuwar mutu yana karuwa sai rinka nadewa kaɗan kaɗan yawa yana ɗan nadewa kaɗan kaɗan ko bai nade duka ba ya nade kaɗan kaɗan yana ɗan tattaro bakin don ya san kawai zai tafi yawa فشيني هم إلى ربهم يحشرون الله يسلم ذلك والله تعالى أعلم إن شاء الله هم هنا رأي لوك سنة دور Allah'a emanet olun.

wanda ba su suka a kansu na akwai wanda ta rasu Allah subhanahu wataala ya gafarta mata shi kamar mahaifiya ga wanda ya turo takarda Allah subhanahu wataala ya gafarta mata inna lillahi ma abuka wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma fal yasbiru wa yahtasibu Allah ya gafarta mata waɗanda ake bin su ba su suka Allah ya ba su ikon biya Allah ya haɗa mu cikin rahamarsa la samna cikin yantattu a wannan kwanaki masu albarka أو مكة والمدينة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واجعل ولاة أمورهم في البر والتقوى ولما يكون خيرا لنا ولديننا ودنيانا وآخرتنا وبلاد الحرمين إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك